to wannan kenan yanzu kuma sai shirinmu na gaba rayuwata mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Yau dai shirin ya yi duba ne a kan bikin ranar mata a fannin kimiyya ta duniya wanda ya gudana a ranar Talata da ta gabata, wato dai ranar sha ɗaya ga watan Fabrairu. An dai ware ranar ne domin wa mata da yara gwiwa wurin cimma burikansu na zama ƙwararru a fannin ayyuka na kimiyya. inda duniya ke ganin har yanzu mata na buƙatar a ƙara ƙarfafa musu gwiwa domin tabbatar da samun cikakken dama na kasancewa a wannan fanni. Shirin rayuwa ta a yau yayi duba ne akan irin ƙarin nasarar da aka samu na yawaitar mata a wannan fanni sakamakon kiraye-kiraye da aka yi ta yi a baya. Sannan shirin zai je irin ƙalubale da har yanzu ake fuskanta wurin tabbatar da cewa mata ba su fuskanci wata tasgaro ba na cimma burukansu. Bakin ma yau sun hada da Sumayya Suleiman Ilyasu, ɗalibar kimiyya aji na biyu a makarantar sakandare, sai kuma Malam Abdulmalik Umar Faruk, shugaban babban makarantar sakandare daga arewacin Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu daga jihar Naija, Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana. Rayuwata. an yi ta kiraye-kirayen neman barin yara mata su zurfafa karatunsu musamman a fannin kimiyya ganin karanci da ake da shi na yawan ƙwararru kuma mata a bangaren aikin likitanci to ko za a iya cewa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu Comrade Abubakar Mai Lato dan gwagwarmaya ne kuma ƙwararre a fannin ayyukan cigaban al'umma. Ana samun ci gaba tun lokacin mulkin Obasanjo da aka fito da ruwa iri-iri musamman wanda suka danganci bankin duniya wanda ya karfafa samar da ilimi ga ɗiya mata a wancan karo wanda ya taimaka kwarai ga samun kamar competition tsakanin jihohi. Sakamakon wannan nasara da ake ganin an samu mata na neman rinjayar maza a makarantun kimiyya musamman matakin sakandare aisha adam ɗaya ce daga cikin waɗannan ɗalibai mata da ke son zama likita muna da ƙarancin likitoci mata ko ka je asibiti yanzu a maimakon ka ga mata sai ka ga maza fatima abubakar ƙwararriya ce a fannin kimiyya da ke aiki da asibitin malam aminu kano ta baiwa 'yan uwanta mata da ke burin zama ƙwararru shawara a wannan fanni. A duk lokacin da kika fahimci me kike bukata a makaranta, wato shine ki mai da hankali ki koya ki tabbatar kin iya. Shi wannan karatun yana bukatar nacewa. Sai dai duk da wannan nasara da ake ganin an samu, 'yan gwagwarmaya irin Abubakar Mai Lato na ganin har yanzu akwai kalubale da ake fuskanta. Har yanzu akwai wanda suke kallon bai kamata ɗiya mace ke karatu ba. bai kamata 'ya'ya mata su yi karatun ilimin kimiyya ba bai kamata a ce da ya mace ta yi dogon karatu ba. Iyaye irin Dr. Sani Aliyu na buƙatar a ƙara barin yara mata su cimma burinsu na rayuwa. Ina kira ga iyaye da su ƙara jajircewa su ƙara ba ɗiya mu ƙarin gwiwa domin su je su ƙara nemo ilimi mu ƙara samun ilimi wanda na kimiyya domin mu taimaki junanmu. Ana ganin idan aka ƙara samun yawan mata a fannin kimiyya hakan zai samar da gagarumin sauyi da zai amfani kowa a cikin al'umma. RFI. Wakilinmu daga jihar Neja Ismail Karatu Abdullahi kenan. Da haka za mu je ga tattaunawarsa da Sumayya Suleiman Ilyasu, ɗalibar kimiyya a aji na biyu a makarantar sakandare. saboda ina so in zama daktan taimakawa 'yan uwan mata asibiti saboda yanzu ba mata sosai a asibiti in mace ta je sai dai namiji ya duba ta to muka dan samu muka yawa mace za ta iya duba mace ya namiji ya duba namiji abin da yasa nake son zama da. so akwai akwai akwai kalubale da dama da mata suke fuskanta wasu ma daga makaranta wasu kuma daga gidajensu na ganin cewa wasu ba a ba su goyon baya shin a makaranta malaman ku na ba ku goyon baya wurin ganin cewa kun cimma burin ku ya eh, gaskiya suna mana iya kokarin su su ma kuma iyayen namu su ma sun karfafa mana da muje shi yasa mu ma muka karfafa mu za mu je Yau to kamar yanzu kina ganin nan da wasu 'yan shekaru a wani mataki kika ga kanki ni na gani ma na zama dokta din <laughs> kina da kwarin gwiwan cewa za ki zama likita eh insha Allah so yanzu wani irin kokari kike a aji wurin ganin cewa baki fadi wato darasan kimiyya ba irin su physics chemistry biology wanda su ne wanda idan ɗalibi ya fadi fa ba zai je samu abin da yake so shin wani kokari kike wurin ganin cewa baki fadi waɗannan jarabawoyin ba ina iyakacin kokari na an yi kowanne cikin natsuwa su kaman a yanzu yanayin yadda al'umma su ma suna ba da gudunmawa wurin wato discouraging iyaye wasu ma za ki ga Eh, yarinya sai ta kusa kammala makarantar sakandare ko kuma ta gama makarantar sakandare maimakon a bace ta ci gaba da karatu sai kaga a mata aure shin kina ganin iyayenki za su barki har ki gama secondary school ki ki ci gaba ba su miki aure ba ko ko iyayenki ko ƴan uwanki wasu ba za su kawo cika zama na gan cewa kin cima burin ki na zama likita a gaskiya babu dan ita burin ta ma kenan mahaifiyata su kuma ƴan uwana to ban san dai me nan gaba zai faru ba tunda kana naka Allah na shi kuma Allah ne mm, gaskiya ba wanda zai kawo ruina yanar gizo-gizo Allah abin nufi da bukata nazo a firgice roko na so da shi sarki na sura a birkice ƙara na zo a kan angona ya bar ni ya kice yanar gizo gizon da ya aura zai na haukace ya kasa bibiya ga hakina ya bar ni mace matafi tafi da kukan bayi kai mini agaji ke haƙuri ba mai ɗaki na karnan ya bincike na baki sutura da abinci ya zake firgice yanar gizo gizai da na aura aikace wakar yanar giza-giza kenan daga tarayyar najeriya da fatan masu sauraro kun nishaɗantu Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Malam Abdulmalik Umar Faruk, shugaban babban makarantar sakandare daga arewacin Najeriya. To alhamdulillahi a nan makaranta muna iyakan ƙoƙarinmu kuma gwamnatin jihar ita ma tana taimakawa sosai. saboda muna da isassun malamai waɗanda yake ta farnin kimiyya idan ka duba za ka ga cewa lab lab ɗinmu inda ake researching na wannan irin dagunan gwaje-gwaje alhamdulillahi a gaskiya akwai kayayyaki waɗanda yake suna taimaka suna agazawa wajen ganin an farfado da wannan ilimi na kimiyya alhamdulillah kuma muna encouraging ɗin yaran sosai su kuma da yake su ma yawancinsu suna buƙatan wannan irin karatu don abin yakan ba su sha'awa sosai mun kuma mukan ba su encouragement akan cewa ciwon mace mace ta san shi to idan muka dubi wata matsala da aka fi fuskanta dama shine wato karancin yara mata a harkar likitanci da sauran ayyukan asibiti wanda kuma hakan na samu asali ne yara da zaran sun gama makaranta iyaye kan hana su yin karatu wasu ma sai gaba an hana su wato kammala karatun gaba sai a cire su a yi aure shin akwai wata wani mataki da kuke dauka ne kan haka ko ku gaskiya muna kokari akan wannan saboda ya kai gama idan muka gane hazikancin mace a wannan farnin na likitanci mukan ainihin gayyaci iyayensu zo mu ba su shawarwari daidai iya gwargwadonmu kuma akwai wata hukuma wanda yake ta shigo ciki wato agile ita ma tana kokartawa sosai akan karatun ɗalibai mata hakan nan daga ƙarshe wani kira za ka yi ga iyaye domin ƙara bawa mata gudunmawa kuma a ba su dama a ƙara samun yawan mata kimiyya ina kira ga ainihin iyayen yara su yi ƙoƙari su ga cewa sun encouraging ainihin 'ya'yansu mata sun ƙarfafa musu gwiwa kuma wannan abu yana taimakawa sosai saboda idan ba su yi wannan karatun ba kusan za a samu akasi saboda kusan a al'adar mu ma kaman a ran yawanci a arewa mutum zai so in ya kai matan shi asibiti likita mace ita za ta kula da ita Malam Abdulmalik Umar Faruk kenan shugaban babban makarantar sakandare daga arewacin Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare. wacce gudunmawa kuke ganin mata za su bayar a ɓangaren kimiyya wacce shawara kuke da kira ga mahukunta fa sai mun ji daga gare ku Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman wakilinmu daga jihar Naija, Ismail Karatu Abdullahi. Aisha Shehu Kabar da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi.